Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Sarfil Hashin Kumel. Tare da ni Madina Dahiru mai shanu. To Madina yau ranar Alhamis ce ranar da shirin yau da gobe ke karkata zuwa fannin kiwon lafiya. To a yau ma 21 ga watan Nuwamba shekara ta 2019 za mu duba matsalar shaye-shaye tsakanin matasanmu. Iyaye ma ba a su baya ba wasu iyaye suna shaye-shaye. To ka tabbatar da cewa in iya inda gidan da iyaye ke shaye-shaye to yaran da za su haifuwa su tabbatar da cewa akwai wanda za su biyo shi da shaye-shaye. kwarai kuwa sarfilu namu za mu kawo masu sauraro wata hirar da muka yi da wani babban jami'in hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi kan illolin shaye-shaye duba da yadda ake ta ƙara samun rahotannin da ke bayyana yadda shaye-shaye ke hallaka matasanmu haka kuma za mu taɓo batun yadda mata ma ke taka rawa wajen shaye-shaye a wannan zamani. za mu karanto wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na facebook inda muka tambaye ku shin akwai matasan da kuka sani da shaye-shayen miyagun kwayoyi ya shafi lafiyar su a inda kuke sai ku biyo mu cikin shirin domin ji duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. da farko za mu fara shirin ne da kawo muku amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Ga kuma yadda kuka amsa mana. To amsa mu ta farko a yau ta zo ne da Kasim Yusuf farin ruwa daga jihar Nasarawa ya ce sosai ma wallahi ba ma kaɗan ba sunan wato suna nan birjik cikin gari. Shi kuma Umar Miyatullah Shangom daga jihar Gombe ya ce kwarai kuwa a nan hukumar Shangom ta jihar Gombe akwai waɗanda na sani har guda uku masu haɗe miyagun ƙwayoyi a baya amma yanzu ƙwayoyin ne suka haɗe su tsit kake ji babu labarin su. wato don haka gani ga wani ya isa mm, wani tsoron Allah kenan mm-hmm. to sai kuma Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Abubakar Salisu Gozaki tare da LB mai nama mm. suka ce to yau da gobe hakika akwai waɗanda mun ka sani da damansu waɗanda shaye-shaye ya haukatar da su Allah ya dai shirye su kawai Allahumma amin. Amin. Wannan Hausa kamar sakwatanci. Wallahi ni ma zan ce kamar ba sakwace. <laughs> In kan ba sakwace na. Shi kuma Shehu Adamu Rijau Allah ya sa na faɗa daidai ya ce. <laughs> Ya ce a nan Rijau na san mutane da dama da suka samu taɓin hankali sakamakon shan miyagun ƙwayoyi kuma abin takaicin shine matasa ne. Ikon Allah. To shi kuma Rilwani Ibrahim London Goba cewa yi. a nan yanki na akwai waɗanda na shaida shan ƙwaya ne ya shafi lafiyarsa har ya samu taɓin hankali fatan mu dai gwamnatin tarayya da na jihohi za su tashi tsaye domin ganin matasa ba su yi zaman kashe wando ba To saƙon na gaba ya fito daga Jibrin Umar na basa ya ce, "E eh, kwarai da gaske na sani Idan ma gwamnati ta baka aikin kirga masu taɓin hankali sanadiyar shaye-shaye miyagun ƙwayoyi to wallahi ta baka aiki mai matukar wuya. wato da wahala ma irga mhm. sun tsabar yawan yawan mutane. Ikon Allah to sai ko Muhammad Sani Jan Gebe. daga ilorin jihar kwara ya ce tabbas akwai domin akwai wanda na sani wanda ya samu taɓin hankali sanadiyar shaye-shaye miyagun kwayoyi. wanda haɗin uwansa ya taɓa kashewa sanadiyar wannan matsala wanda hatta iyayensu ba su tsira ba domin su ma dukansu yake sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kama da saukin wannan masifa ga matasan mu kin jifa wannan abun ba daɗi ai babu daɗi iyaye kama ka. kashe dan uwansa wa wannan gaskiya Allah ya shi to shi mm. kuma eh, Ibrahim Ango Buchal Lane ya ce Salam, ai idan ka ga saurayi na hauka to da wuya idan ba kwaya ba ce ta mai da shi haka. Akasarin haukar samari kwaya ce. To Allah ya kyauta to ƙarshen saƙon da za mu iya kamo kenan. To ma'adala, bari to za mu fara shirin ne da ziyartar jihar Adamawa inda wakilin mai Ibrahim Abdulaziz wato ya yi hira da kwamandan hukumar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi ta NDLA Malam Yakubu Hibbo inda ya fara tambayar sa wai shin ma mai fatocin miyagun ƙwayoyi ke nufi. To akwai ƙwayoyi wanda aka kewe na ce waɗanga ƙwayoyi na kawo illa ga mutane. to sai aka ce to ya kamata akwai hukuma wanda za ta iya kula ta rage waɗannan yaduwa waɗannan kwayoyi mm, na ɗaya akwai wanda suke fataucin shi watan suna tallace tallace suna sayar ma jama'a suna sha to na biyu shine masu su wanda suke sha hmm. watan su ne beneficiary hmm. so shi da aka ce ta wannan kuma a kasfa hukuma wanda za ta yaki fatauci da shan miyagun kwayoyi ta rage muna illan da ke ciki a wannan kasa kamar yadda hukumar ku take tana kama kuma kwasan doka na kasa da kasa ma na fatauci mugan kwayoyi doka ne mai tsanani a wasu kasashen mahakisa ake yi da makamantansu haka amma wannan abun kusan ayyacewa maimakon ya ragu sai karuwa ke me yake sa haka to zan ce jaraba ce kawai ta duniya domin za ka iske da cewa na daya wani kasashe ma kamar saudiya su china su india da sauransu da sun kama mutum a kashewa ne ake eh, eh, hukuncin da ake basuwa na kisa ne hmm. kamar <clears throat> munan kuma ana ba da sananin hukunci mai yawa a kotu amma duk da haka nan za ka ga a tashi wasu ba su daddara da wannan ba dalilin kuwa akwai dalilai da yawa wasu na ganin shi kamar sana'a ce ta samun kuɗi tunda ba su da aikin yi wasu kuma domin suna ganin da cewa rayuwan shi ya sun zama frustrated dole ne su yi wannan shaye-shaye wasu kuma za ka iske kamar zance dai kashi tamanin bisa dare na waɗannan eh, laifin kwayoyi ko fitarci ko sha ya rataya ne ga gidajenmu so dole za ka iske da cewa dole ne tun daga gida mu tashi tsaye mu yaki waɗannan alloba. Idan ka duba kamar yadda ka fatun daga gidaje um, akwai da a gidaje sun tashi sun samu ana shan kwayan ne ko kuma a daga ba su kwaya ko kuma a rashin kula ne na su iyaye. To wannan babban magana ne na ɗaya ne zan ce iyaye mu ba cika kula da yara yadda ya kamata ba. ba mu kula da mama da mama idan sun tashi da safe ba su kula da yara ba su wuce aiki to kaga yadda nan yara za su fada hannun ga mutane a mi yara wasu kankana na wanda suke da mugun hali daga nan kawai sai su shiga wani tabi'a wanda bai cancanta ba na biyu shine kuma iyaye ma ba a su baya ba wasu iyaye suna shaye-shaye to ka tabbatar da cewa an iya inda gidan da iyaye ke shaye-shaye to yaran da za su haifuwa su tabbatar da cewa akwai wanda za su biyo shi da shaye-shaye na uku shine za ka iske da cewa culture eh, al'ada eh, ɗabi'unmu hmm. ita ma tana tana taimakawa wajen eh, <coughs> encouraging shaye-shaye kamar yanzu za ka gani a wasu wurare wata idan muna cewa kwaya fa muna nufin kowane abu wanda ka sha ya sa ka maye to kaga ashe su giya ma na ciki so ga giya na ciki ga ta ga goro yana ciki sannan ga ta bangan da muke sigari da muke sha da snuff din da muke sha tabar hanci ah, mm. da ma hada taban da muke sawa a baki haka musa eh, wanda ake tattaunawa wanda ake tattauna sannan mu dauki kanwa mu hada mu sha mm. duka waɗannan farkon ah, farkon drug abuse kenan so idan mutum yana haka nan yara suka tashi suka gani to su ba za su an sun soma wannan ba zai ishe su ba kuma ba za su saya nan ba sai su je wajen sai su wurin abu wanda ya fi waɗanka karfi kamar su taba wiwi su heroin su cocaine su tramadol da sauransu mm, <laughs> sannan kuma za mu iya cewa muna shiga ana shiga waɗannan shaye-shaye ne domin mu ba mu san illan shi ba a ta tankar dubi kauyuka yau akan wannan sha'anin tramadol hmm. da kuma masu yin blocks da masu yin aikin karfi in kaga yadda suke shan tramadol hmm. eh, ba da wasa ba to domin sun shashi na ɗaya za ka aiki tun daga safi har har yamma baka gaji ba kuma ba ma ruwanka da abinci to kaga an debe mu wannan abinci to amma ba su san illan da zai same su a nan gaba ba a nan gaba ba za su iya yin komai ba sai in sun sha shi to kuma yana kashe jiki ne mun san a baya zaka tada bayan da tabarwuri da waɗannan da kafa ba cika damuwa ba kamar yanzu kamar wasu kwayoyi ne suka fi nukura wani kwayoyi ne aka fi kwankwada ko kuma sha musamman a kasashen irin najeriya to watan za a ce kasan muna da jihohi daban-daban hmm. in ka dubi gefe mu na nan arewa hmm. akwai kwayoyin da suka zama very common kamar su wane ne muna da taba wiwi hmm. muna da ita uh, giya itself mm. muna da tramadol mm. muna da cough syrup with codeine codeine da yake mm. an yaki da su sannan makahin maka sami kudin sayan yanzu sai kai da gaske amma dai duk da haka suna nan ana ta fama da su amma sun rigu ainu ina kamar su koken to su koken kasan masallan koken shine akwai shi kadan kadan a nan arewa mm. amma kadan kadan ne mm. domin shi kokin sai kana da kuɗi fa da gaske mm. domin haka na manya ne so ya fi shiyan kudu an shi shan shi shiyoyin kudu kudancin najeriya kowace shiya akwai da aka fi amfani eh kowace shiya tana mun fi irin kamar tabar wiwi da waɗannan da ka ambata to ina batun kanca domin wasu ce kwarewa ne ta kai ko kuma eh, shan ta'amali da kwayoyin da hata ke yanzu ana amfani da kashin kadangare ana amfani da kwata da masu da makamantansu to ai ka baro kuma hmm. dalilin kuwa zan ce maka kamar yanzu bari baka misali hmm. ita tramadol hmm. yanzu kwaya guda ta kai wajen na da dari uku da hamsin ko har dari hudu kwaya guda kwaya guda eh. ita kuma cough syrup with mm. codeine wanda muke abin ga mm. wani bai za ka samu 1005 ko 2000 wani bi ma 2005 kwaya eh. guda to sai yara suka gari ta waye sai ka iske da cewa abubuwan nan sun kudi mm. sai yara kuma mutane kuma suka tashi suna neman wani abin da zai ba su maye kamar irin waɗannan abubuwa wanda ba ruwansu da kashe kudi mm. to kaga dalilin da sa suna neman kowane lokaci suna neman abubuwa daban-daban da zai sa su maye to kaga dalilin da ke kenan suke amfani da eh, farin part na kadangare din nan mm. sai a kunsa shi a sha kamanta ba kamanta ba wiwi na san da akan ga hatta ma akwai madan su kuda zaga a kasuwa da ana tafiya da sansu sai na ga yanzu ba a saida amma kuma shi ma cikin nau'in abun bugarwa a shi ba kwarai da gaske shi sok abinda suke kira kenan sok an dai madaran su kudaye hmm. to shi madaran su kudaye illa gare ta kwarai da gaske hamma da abin ga kamar su roba solution din shi hmm. kuma wanda ake fashin taya hmm. yara sun abin ga suna shan shi kuma yana da illa kwarai da gaske ita su kudaye har na kashe mutane ma eh, kasan ita an yi ta ne ba wai domin ba domin sha ba hmm. domin preserving specimen ne a laboratory eh, ko kuma gawayaki a eh, asibiti eh. an sai gari ta waye sai ka ga mutane suna shan shi don su yi maye a sinadari na ajiye gawaki <laughs> sai mutane suna sha suna sha hmm. kuma mugun illa ne ta kashe mutane da yawan muna jin labarai hmm. wani ya sha abu hayya da su wani ya sha da su to illa ita abin ganda mutane ba su sani ba an ba abu an sa shi a doka ba ta kofa ya kai kakkama mutum da kayan nan kakkai a kotu to ba za ka ci nasara ba wato wannan akwai waɗanda suna bugarwa amma da yake ba sa a doka ba eh, na Najeriya wato laifi ba to ko kai dole zai eh, bashi eh, lauyan zai tsaya masa lauyan zai tsaya masa kuma ya free din shi hmm. to a irin waɗannan abubuwa kowane lokaci mukan kawo hankulan mukan jawo hankulan jama'a hmm. na cewa abin da ya kamata yanzu mu yi shine mu yi falkasuwa mu ba jama'a general falkas wanda cewa duk abin da ka sha ya sa ka maye ka rabu da shi kwaya ce don ko ba doka ba zai cutar da kai zai cutar da kai eh, so ka rabu da wannan hmm. kai bari in gama ko kunun zaki ne yau ka aje kamfani eh, shi ya sami hmm. ya zama kwaya don zai bugar da kai to ina kuma irin su gogoro nan kaga shi ma to ai gogoro ai an kana gogoro ai gogoro eh. Eh, abin gansu kuna uwa bari ne ake cewa kuwa mai ne eh, eh, don gogoro tana mugun illa ga jikin dan adam shi ne za a ga mutane ma masu shan gogoro in ka yana illa ga liba nasu hmm. da sauran sasa na jiki da hantansu da komai da suke hmm. cikin jiki hmm. za a ga wani biyun mutum ya ita shan wannan zai ita bushewa ne sai wani dan karamin karamin stoma da eh, ciki ya gunto haka eh, to duk wannan eh, yana da illa kwarai da gaske. batun kanca yanzu ta kai zaka ta da wasu matasan da mahadda magina ta ga an koma shan ya yawa ne ana wa juna allura da na gani abin ke ci. ka alluran nan abin ba daɗi hmm. watan shi ma yana ba mu ciwon kai da waɗannan abubuwa. domin ita alluran nan wata ita ce ake kira zosin injection hmm. ko kwanakin baya mun kama shi nan da hmm. yawa mun kawo hmm. to ko bai yanzu mun sake kama shi kuma da yawa to illan wannan su wanda suke yi allura na don ya sa su ji daɗi akwai babban illa yana sa yada cututtuka kamar su hiv and aids hmm. so hepatitis a b c hmm. to nan kuma cututtukan nan sun yadu ga al'umma hmm. because shi wanda ya saba da shan wannan wanda ya saba allura da shi lokacin da bai sami allura ba to lokacin nan ba zai sami kanshi ba sai ya samu so idan ya isa wuri inda ake kila ya ga wani na yin shi hmm. to shi abin da yake so kawai kai maka ya samu ya soka ma jikin shi ba zai mu ko wane ne ke da shi ba ko kada da HIV ko wane ne babu shi dan da kwaya tun daunga ga yeme dan wewe da kwaya tun dauna ga yeme kwaya sun dauga gaye ne. da kwaya sun gaye ne. madalla to a gaishe ka lallai fa akwai gayin da ke dauka cewa shan kwaya gayi ne kusur fili <laughs> kwarai fa akwai kan sosai ka to ba gayi ba ne <laughs> to shin yanzu wannan matsalar ta shaye-shaye maza kawai yake shafa To, ai abin da make bamu mamaki yanzu shine kasancewar mata yanzu da shaye-shaye. Don da kayan ga mata an kawo su nan mm. rehabilitation yana da wuya. Mm. To, amma yanzu muna samu. matan da ake kawowa nan da nake gaya maka ma akwai wasu mata biyu da suke nan mm. a wurin uh, rehabilitation mata aure ne koko mata ne uh, uh, mm. kasan matan aure mm. an matan aure ne to kasan abin yana kawo illa ga aure kenan namiji zai shi ke kawo ma kashe-kashen aure mata na shan waɗannan abubuwa to amma waɗannan da muke samu dai yanzu Ah, mata ne wanda suke zaman kansu zaman kansu hmm. mata aure suna sha mata aure suna sha hmm. da yawa madomin bincike ta nuna mana da cewa har wanda da muke kawowa nan yan matan hmm. da cewa ai ba mu sani ba ce ce ai abin gama gari ne har matan aure to um, tsoron mu ne a nan mutane sa da cewa mata suke kula da yara To idan kuma an sami mata suna shan wannan to yaya al'umma mu za ta ga zama a gaba kuma ka tuna da cewa mata fa according to statistics mm. an ce sun fi mm. maza yawa mm. to kuma lagari da cewa da cewa an ce what a woman what a man can do eh, duk abin da da namiji zai ce mace sai ta mata ma fishi mace mata fishi to muna nufi kenan a wannan bangaren mace za ta fi mu kuma za ta fi maza da sha'anin kwaya to ai da komai ya lalace babban illa ne domin mata suke kula da yara hmm. idan kuma sun tashi suna kula da yara yara su ma suna gan shi suna ta shaye nan to yara za su kwafe su fa hmm. in kuma yara sun kwafe su kaga abin ba gida kenan to kuma da yakubu tun da kama waɗannan abu na ƙara ci gaba tamkar wutar daji ku me hukumar ku take yi domin ta dakile wannan to ah, ana nan dai ana ta fama hmm. akwai fanni daban-daban da muka dauki mataki akwai fannin da za mu je mu yi raid hmm. mu yi patrol kuka sama ku yi kame eh mu yi kame hmm. wanda suke da kaya masu maye hmm. wanda suke da sai da kaya masu maye mu kai su ko bayan mun bincika mu kai su kotu daga kotu kotun ta same su da laifi za ta hukunta su a kai su gidan yari daban-daban wannan fannin kenan wannan fannin eh. na biyu wanda kuma muka dauko da cewa wasu su ma eh, mashaya ne hmm. domin ka duba yanzu idan an ce kowane mashaya hmm. eh, kwaya hmm. a kawo shi nan ko to ko prison na yola ma ba zai ishe su ba eh to na idan mun gane mashaya ne abinda muke domin ko ita United Nations Office on Drug and Crime ta tabbatar da cewa wanda suke da waɗannan eh, su mashaya ne a kula da su eh a taimaka musu a kai su rehabilitation center inda za su sami kula su bar wannan tabi'a sannan na uku na kula da lafiyar eh, eh, eh, ya zama marasa lafiya eh don ya zama marasa lafiya to sannan na uku shine babban abu hmm. shine falkar da jama'a kai to yanda nake ce maka kowane lokaci muna ta kokarinmu a wasu makarantu ma hmm. mun establishing drug free clubs farkar da jama'a student a wannan environment muna zuwa religious organizations christians ne ko muslims ne muna zuwa places like uh, mm, motor parks hmm. da sauran wurare wajen hada-hadan jama'a wajen hada-hadan jama'a gangami na faɗakarwa yawwa hmm. to banda haka nan mutanen su uh, mutane da kansu yanzu hmm. suke rubuto muna gayyata mu je musu a akan eh, shaye-shaye. Eh, to amma wani zai mamaki duk da wani bita da sun su na wani ke cewa idan ba mai shigo da abu shi mai saya ma bare ma samu ba. Eh, wai abun suna gagaran ku ne ganin kan cewa yau ku je ku yi kame in ka dawo gobe ko jibi kuma za ga nan inda kai kame nan kuma abun kuma ya kara ma haɓaka ba ba. To lokaci ne aka iso hmm. wanda yake an kabi wannan bangare su suna da dibaru su eh, daban-daban da za eh, su shigo da abubuwa tana dakile nan suna fita da wani suna sabon da akwai wata mota nan da muka kama da hmm. kwanaki an ka duba an yi mata wata musamman mm, shiri ne hmm. na daukan kwayoyi kawai eh. an ka bude ta watan an yi mata construction kasa ne yadda ake daukan su smuggling na petrol eh. to nan ne ake aje kaya a sai a biga notuttuka nan duka an daura ko ka bude ba garin komai mm. amma ka bude notuttuka nan in gaya maka ko mutum ana iya sacewa sa ciki a ita tafiya a sai duk kwayoyi ne a sai duk kwayoyi ne muka muka wani dilolin suke eh waɗannan diloli kenan to mun kama irin waɗannan da kwaya daban-daban wani ma mm. kana shiga dakin shi ya zai ce maka ai bai da kwaya hmm. amma da ka bi da kyau hmm. kila ka dubi carpet an gina babban rami cikin daki hmm. an sa wannan kwaya an rufe eh. so kaga dabaru daban-daban wasu kuma asili ma suke sawa to wai ta ina ke shigo da wannan kwayoyi ne eh tunda dai akwai jami'an ku a filayen jiragen sama akwai a bakin iyakan Najeriya da wasu kasashe ta sama ta ruwa ta ina ake ko ta iska ake shigowa da su ne ko ta wani fanni ana shigowa da kwayoyi yanda na ce maka ana shigowa da ita ta jirgin ruwa ana shigowa ta jirgin sama ana shigar da ita ta hanyoyi jami'an tsaro suna iyakan kokarin su mm. akan waɗannan abubuwa ka sani wannan fatauci ta kwaya mugun tabi'a ne mm. kuma tana neman yadda za a dogalata da kyau a mm. nemi ah, saukin waɗannan abubuwa muna kokari dukan jami'an tsaro suna kokarin su akan wannan amma bari baka misali mu mun kai america ne america tana da jami'an tsaro da na'ura iri daban-daban hmm. amma duk da haka nan kwaya na shiga Amerika so suna ta fama su gan abubuwan ta da cewa yanzu mutane ma sai su hade kwayoyi nan hmm. su sashi a baki su sashi a ciki hmm. sai an je inda za a yi sai su fitar da shi a eh, wanki a zo a sai da shi da ta da cewa kwanakin baya ma miya ma an shirya ta sai aka sami Um, intestines mm, hanji eh. aka sa wasu kwaya aka sa shi cikin uh, stew An mm. ka gani kawai stew ne kawai da bullu-bullun nama mm. a sai kuma kwaya ce so ka ganin ba ka yi abinda wani bi ma narkar da kwayan ma ake narkar da ita ta koma kamar ruwa kamar cocaine sai a zo kana ganin ruwa a sai akwai abu illa ciki so akwai dabaru daban-daban daban da mutane ke abin ga amma mm. kowane lokaci kuma jami'an tsaro su ma suna ta faman experiment ran da za su dogale wannan abin. da kyau jama'a ku saurara tokar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyau tokar a sha kwaya. tokar a sha kwaya sarfi lukar a sha lalle fakar a sha kwaya kan kai wato madina kin daji tattauna wani matsalar kwaya fa matsala ce da ta daɗe tana addaba kuma take ci gaba yanzu zamani ma ya canza da zaki ga kamar akan yi wato zaki ga matasa kamar birgewa ne mm. a je ana mu'amali da kwarai da gaske to amma me yake haddasa kwayoyin akwai tun daga farko akwai abubuwan da suke sa mutane su fada wannan harkar mm. wato yana farawa ne daga kananan abubuwa mm. kafin ki sani sai kiga kuma ya kai inda ma ba a tunani haka ne to Allah ya kyauta Allah kuma ya kare mu kamar yanzu wannan kana iya tuna rahoton da muka gani jiya ya kamata mu tabo batun shi sati mai zuwa o batun rufe shagunan magunguna da eh. sauransu da ba sa bin bisa ka'ida bisa ka'ida saboda ina ji irin waɗannan abubuwan ma suna cikin abubuwan da ke haddasa shan kwaya a ce shaguna suna sayar da magani ba tare da takarda ba ko mhm. wani abu saboda akwai magunguna da yawa da za su kwaya ne mm. da ke cewar ya kamata a ce ana amfani da wato ana kayyade yadda ake sayarwa kuma wa za a sayarwa mm. kin kama kasashen nan ne ba za ka taba zuwa shago ka sai wani magani da zai iya bugar da kai ba mm. ba tare da likita ya rubuta maka takarda ba haka ya kamata to amma a Najeriya takarda ka ita ce kuɗi mm-hmm. idan kana da shi zaka iya zuwa wani guraren to ba duka dai za a sayar maka ba amma akwai waɗanda idan ka je ka da su sayar maka su baka to Allah ya kiyaye mu kuma Allah kamar yadda kika faɗa mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu duba wannan batun na wato kwayoyin nan idan Allah ya kai mu hmm. to Madina To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe na yau. yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni daniel brown da mu na yau mr michel tare da abokin aikina da ya taya na gabatarwa sarfilu hashim gumel ni madina ɗahiru mai shanu daga nan birnin washington dc ke cewa sai kuma gobe cikin ikon allah a huta lafiya a kuma kiyaye mu mu'amala da miya da jama'a miyagun saurara Kakanka baya sha, babanka baya sha, mai kai ka shan kwaya. da ‘yan kwaya, lalaci ‘yan kwaya, kwaya ku ba da kyau jama'a a saurara. ya na tsina yan kwaya jama'a a bashi a rai wallahi ba ta da kyau